إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan zai zama karo na biyu kenan a karatun yau inda za mu tashi a mabahasi na uku darasinmu na biyu mabahas na uku mana shimfiɗa ta uku a wannan karatu na ilimin gado shine bayani akan abin da ya shafi asbabul miras dalilin da ya sa da su ake cin gado tunda dai a yanzu mun san menene gado eh kun yi shuru mun san menene gado ina da tunasar da uwa yadda muzakira take tana da bangare guda biyu akwai bangaren karatu akwai ɓangaren rubutu saboda haka kaga yanzu babu wani wanda zai mana complain zai kawo mana tangada na rubutu dole ne kana ɗalibi ya zamana kana rubutu sosai da sosai kun yi shiru dalilai da ke sawa a ci gado da aka yi ittifaki a kansu dalilai ne guda uku dalili na farko shine aure auratayya kenan idan muka ce aure anan yana yana gazgatuwa kan me kenan miji yana cin gadon matashi mata tana cin gadon miji eh to surikai fa miji yana cin gadon surikai shi mahaifiyar matashi ah, to amma ai an nikahu ne ai eh to amma akwai alaka da shi na auratayya ta yadda haramun ne mai aureta? na tana cikin ummahatu nisa'ikum muna can zuwa cikin walwarisatu minan nisa'i sab'u lam yudhu unsa hunna shar'u tsoraka an nikahu aure yana zama sanadiyya na a ci gado idan mutum ya auri mace sai ɗayansu ya rasu ma'ana idan miji ya rasu mata za ta ci gadon shi idan mata ta rasu miji zai ci gadonta nan babu sharaɗin an tare ko ba a tare ba tunda aure aka ce da zarar an ɗaura aure ta zama matar shi ya zama mijinta idan ana kan hanyar kawo amarya sai ta rasu shi kenan zai ci gadanta ba auro kanwata za a yi a ce ta zauna a kan kayan ba kun da wannan za a raba gado ne a matsayin shi na mijinta yanzu ya rage tana da ɗa ko ba ta da ɗa kamar da bayanai za su zo nan gaba hakan nan idan 'yan ɗaurin aure suka dawo an dawo ri sai mota ta latse ango Allah ya sauwaki sai ango ya rasu to kaga a nan matar za ta yi ta kaba kuma za ta shiga da shi domin Allah ta'ala cewa iwallazi zina yi tofona minkum wa ya zaro na azwajan ya tarabbasu suna bi fusa yana ta ashurin wa ashara yanzu ya mutu ya bar matar shi kuma Allah ta'ala yake cewa wala hunnan rubu'u mimma taraktum illa mai kullakum walad fa in kana lakum waladun fa lahunna athumun kamar yadda bayani za su zo walakum nisfu ma taraka azwajukum illa mai kullakum illa mai kullahunna walad fa in kana lahunna waladun fa lakum rubu mafahimci wannan da kyau sabili da haka musulunci bai kawo sharadi na tarewa ba ta an tare ko ba a tare ba abin da ake bukata ya zama aure muddin aure ne wannan ɗayan su ya rasu shi shikenan ɗayan zai ci gadon ɗayan sai mai fatan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara abu na biyu an nasab dangantaka dangantaka ita ma tana sawa a ci gado idan uba ya ci gadon ɗan ya ci gadon ne don auratayya ko don dangantaka sai abu na uku alwala'u ‘yantawa mutumin da ya ‘yantar da bawan shi yanzu bawan yanzu shi mutumin shine mai gidan bawa ɗin kun gane wannan ya zama mai gidan shi kenan ba dai dan shi bane to amma mai gidan shi ne to wannan 'yan tawa da yayi ita ma sanadiyya ne na cin gado abubuwa no kenan uku waɗannan al'amurra guda uku su ne al'amurra da aka yi ittifaki a kansu a kan cin rabon gado shi yasa al'imamun rahabi rahimahullah yake cewa asbabu miratul wara salasa kullum yufidu rabbahu wirasa wahaya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'adahu lil mawarisi yanzu ka zo yanzu ka zo zan ce wani usman ya haska min kai to shi kenan to tun ga je hutun rabin lokaci to shi kenan asbabu mirasul wara salasa imamun rahabi kun ga da ɗazun nan muka ce dole ne ka haddace rahabiya to kun ga ashe magana ta zo imamun rahabi yake cewa asbabu mirasul wara salasa dalilan da ke sawa bayi su ci gado dalilai ne guda uku kullun yufidu rabbahul wirasa kowanne ɗaya yana sanya mai shi ya ci gado waɗannan guda uku wahayi nikahun su ne aure wa wala'un da ‘yantuwa ‘yantawa wa nasab da dangantaka sai ce ma ba da hunna lilmawarisi su sabab bayan waɗannan hudu babu wani dalili bayan waɗannan uku babu wani dalili na hudu ko na biyar da zai sa wani ci gadon wani eh sabili da haka gadanta da kaci ta a cikin azuzuwa guda uku nan dole zama na kasan cikin ɗaya daga cikinsu kamar yadda bayani zai zo shin kaci ne saboda aure mana mataka ce ta rasu ko ko kaci ne saboda nasab dangantaka ce tsakaninku ko kuma saboda alwala waɗannan al'amurra guda uku an yi itifaki a kansu al'amari na hudu shine wanda ba itifaki a kan shi ba shine abin da ya shafi baitulmal kai abin da ya shahu baitul mal abin da ya shahu baitul mal ana cin gado ta hanyar baitul mali ko ba a cin gado an gane maganar ko ba gane ba kun yi shiru baitul mali idan aka idan wani abu irara a gado ya shiga cikin rawaji shin za a tura shi ga baitul mali ne sai ya zama na al'umma sun ci gadon wane ta hanyar baitul ko kuwa ya za a yi tambayar da zan muku anan menene mazhabin imamu rahabi ba a ci domin ya ce ma ba da hunna lil mawarisi sabab bayan waɗannan guda uku babu wani dalili na hudu da zai saka ci gado a nan malamai sun yi maganganu guda biyu waɗansu suka ce eh lallai akwai cin gado ta hanyar baitul mali idan aka raba gado kowa ya ɗauki nashi sai aka samu wani abu ya ragu sai a isar da shi ga baitul mali kuma sauran al'ummar musulmi sai su ci gadon wane ta hanyar baitul mali kun gano wannan da kyau magana ta farko kenan me dalilin su dalilin su shine ubangiji Allah madaukakin sarki ya raba gado ya baima kowa sannan yanzu wani abu ne ya ragu wanda babu mai shi to idan aka ce abu kuma babu mai shi na waye ba ya zama na gwamnati ba kun yi shiru na gwamnati mana duk daji in gaje ka samu daji da ba mai na waye na gwamnati ne kaga ita ba za ka tambaye ta ta kawo dalili ba ka ce ta kawo takaddun fili dama ita abin da babu mai shi to shi ne nata din to kuma haka ake so ta zama idan ga wani babu mai ɗaukar nauyin shi to ya zama kuma ita za ta ɗauki nauyin shi an gane wannan sai wasu malamai suka ce a'a ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a hadisin Bukhari ya ce man mata famaluhu li warasatihi au kama ka duk wanda ya mutu to abin da ya mutu ya bari li warasatihi na maga na dukkanin magadan shi ne domin warasa jam'i ne aka yi idafa zuwa ga ma'arifa wa mithlul mufaradu kuma idh yudafu to kaga wannan jam'i ne ma kuma aka yi aka yi saboda ka duk mutumin da ya mutu ya bar dukiya na magadan ne yanzu ya rage su magadan ko dai mutum ya ci ta hanyar fardu ko ya ci kuma ta hanyar ta'asib ko ya ci ta hanyar arrad wannan kenan dalili ne ko ba dalili ba dan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ammami yace man taraka malan fali warasatihi duk wanda ya bari to na magadin shi dalili na biyu Allah ta'ala yake cewa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah wa ulul arhami dangi na mamaci ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah sashin su yafi sashi karfi wannan kuma bayani ne a cikin littafin Allah ta'ala dalilin na kenan kun yi shiru biyu dalili na uku ka'ida ta gado ita ce wanda ya fi kusa da mamaci shi ya fi cin kaso mai tsoka kun lura da wannan to yanzu shi ita wannan dukiya da aka sanya ta a baitulmali ta zamana ga al'umman musulmi kenan gaba ɗaya yanzu al'umman musulmi za su ci wannan gadon ko ba su ci ba yan uwan mamacin da aka da aka kasafta aka ba su nasu wannan da ya ragu su ma za su ci ko ba za su ci ba yanzu za su ci ta fuska nawa kenan biyu suna da alaka da mamaci kuma suna cikin al'ummar musulmi su kuma sauran al'umma za su ta fuska nawa daya to kuma ai wanda yake da fuska biyu yarin jayi da fuska daya an fahimci wannan da kyau ko saboda gaskiya ko ni akan abin da nake akai ku lura ba hukunci muke yankewa ba yauwa eh ni na fi gamsuwa da matsala ta arrad idan aka kasafta wani abu ya rage to su waɗanda aka kasafta waɗin sai a yi musu shi a mayan musu da shi saboda ne kar ku manta za mu zo mi wani abu da ake da malaman suke kiran shi aulu abu ne mai saukin gaske sosai da sosai kun gane shi aulu ɗin nan an raba ne wani bai samu ba sai aka ɗan refato na wannan aka ɗan refato na wannan aka ɗan refato na wannan sai aka ta da wani yanzu su waɗannan da aka rarrefato nasu an rage ne ko an ƙara an rage ne ko an ƙara an rage ne ko an ƙara an rage ne kun gane ko to me zai hana kuma idan dama ta samu na ƙari a ƙara musu kun lura da wannan ko saboda mas'ala ta arrad ta fi mas'ala akan ta baitulmali wannan ibnu abdulbar a cikin littafinsa alista zikar sharhin muwadda yayi bayanin nan mai karfin gaske sosai da sosai akan baitul mali da dai waɗansu masail na abin da ya shafi wannan ba ko da a malikiya akwai ibnu abdulbar wanda yake ya sharhi na muwadda sharhi muwadda guda biyu eh, akwai alista zikar akwai kuma atanhid yanzu mun samu dalil sabubban da yake da su ake cin gado sai abu na na al rabi' shimfida ta hudu arkanul miras rukunnan cin gado rukunnan cin gado su ma dai uku ne kamar yadda rukunan abin nan dalilan da ke sawa a ci gado uku na farko a samu almuwarris almuwarris shine wanda ya bar gado din waye almuwarris wal muradu bihi almayyitu haqiqatan aw hukma wal mayyitu hukman man hakama bi mautihi bina'an ala ghalabati dhann wa dhalika kal mafqud إذا حكم القاضي بأنه في عداد الأموات والمراد بالميت أبن دعك نفيدا وان دي رسو والمراد به أبن دعك نفيدا المورث وان دي بقادو شيني الميت وان دي رسو شيني المورث وان دي رسو وان دي كما بي رسو فا eh kun yi shiru shi alwaris ne shi ba almuwarris ba ne to amma saboda tsabagen jahilci sai ga mutum ya ce wai ya raba gadon shi ana ga kuma haka wai yana yi ne wai dan kada ya rasu ya bar 'ya'yan ya cikin rikici wannan kasan jahilci ne ba kare a zuce shi domin Allah ta'ala ne ya ɗauki nauyin rabon gado ya ce yusikumullahu fi auladikum to yanzu da ka ce ka raba wa 'ya'yanka gado wayar hannu da ka rage fa kun yi shiru eh mota shi kwaya ɗaya da ya rage don ya dinga hawa fa kun yi shiru riga shi da yake sawa fa yan kwabban da ya rage ma aljihun shi fa kuma Allah ta'ala cewa mimma qalla min hu kafur wanga wannan ba gado ne kwata kwata saboda ka wannan ba a cikin cewar mutum ya raba ma 'ya'yan shi gado wai yana gudun kada ya rasu su yi rikici wannan shine ya haddasa rikicin kun gano wannan shine wanda ya haddasa rikicin Allah ta'ala ya sauwaki to kun dole ne a tashi tsaye a yaye ne ya kashi ba ma bi gamin al-ashkali a yaye wa mutane irin waɗannan rikice-rikicen da suka tsunduma kansu a ciki abinda ake nufi ko da wanda ya rasu shine hakikatan wanda ya rasu eh mutuwa ta hakika gashi ya rasu an je an binne aw hukuman ko an mashi hukuncin ya rasu wal mayyitu hukman mamacin da aka yi mishi hukuncin ya rasu man hakama bi mautihi ne mamacin da alkali ya hukuncin wane ya rasu bina'an ala ghalabati dhann gini akan kyakkyawan zato kyakkyawan zatonmu wane ya rasu amma kai mai fatawa ba a falon ka zaka yi wannan fatawar ba kun gano wannan ghalabatu van kun ga akwai Yaƙini shi ne wane ya rasu ga shi an binne to amma yanzu wane tabbas yana garin maiduguri tun shekara biyu da suka wuce muna magana da shi amma da aka yi rikicin boko haram shi kan baya cikin 'yan boko haram kwata-kwata amma da aka yi rikicin boko haram sai muka nemi waya shi muka rasa mun ji har maiduguri ba a same shi ba amma kuma babu wani wanda zai ce ya gan an kashe shi wannan akwai karina ko babu ko kuma tun da ya je garin jos rikici rikicin jos da aka yi ba mu ji cewar ya rasu ba to amma kuma ba a gan shi ba ina fatan abin ya dan zo kusa to haka yanzu ba kai za fatawarwa ne ya rasu ba dan kana fatawarwa ne ya rasu yanzu ka ma matan yi cikin idda eh to kun ga irin waɗannan kowa ya san aikinsa idan aikinka fatawa sai ka san aikinka fatawa idan aikinka hukunci ko da mai yanke hukunci ɗalibin ɗalibinka ne aikin shi kenan yanke hukunci kai kuma naka aikinka kai fatawa wani baya shiga aikin wani idan malamai suka san wannan to lalle ilalla zai taimaka wurin rage waɗansu rikice-rikicen da zaran kaga an kawo maka wannan ko an kira ka a waya karka ce uffan ka ce wannan magana ce akwai shari'a court kun gane wannan ko kuma su je su karanta ƙara su shigar da shi matar mata ta je ta bayani shikenan ba wani abu cikin kankanin lokaci hukuma za ta yanke hukunci to yanzu kai a falanka ka yanke hukuncin ya rasu tana gama idda an daura mata aure yau gobe sai dawo ya za ka yi kun yi shiru wa zalika kalmafakud wannan shine kamar wanda aka nema aka rasa idza hakama alqadi bi annahu fi ajdad amwat idan alkali ya hukunci shi yanzu fa yana cikin kididdigan matatu kotu shari'ar musulunci ta da ke wuri kaza ta yanke hukuncin wane Allah ta'ala ya mai rasuwa shikenan kun yi shiru aka za rubuta shikenan mun samu mutum na farko kenan almuwarris wanda ya mutu ya bar gadan dole a same shi in ba a same shi mafa babu gado ko mutum ko zai kama mashin ɗinka ya hau ne lafiya ai gado ne haka ga bai su ba abu na biyu alwarisu dole a samu mai cin gado ɗin wa huwa alhayyu alhaqiqa shine wanda ke raye haƙiƙanin rayuwa wane na'am aga tas yana raye aw hukuman. ko kuma yana raye a hukunce kamar ya man kama bihi sababun min asbabil irsi wanda yake yana daga cikin wanda yake yana da dalilai na cin gado kamar ya hukuman shi ne mace ce tana da juna biyu kun gano wannan tunda tana da juna biyu hukuman abin da ke cikin ta ba mai rai ne mun gano wannan to ga wannan yana daga cikin abin da zai sa a raba gado da shi idan buƙatar hakan ta taso kamar yadda mai al'asumiya yake magana tufatul hukam sai na nawa alhaƙul mauruf dole a samu abin da za a ci gado ɗin yanzu ya mutu kaga ya zama almuwarrif kenan ga magaji amma ba komai a gaba bu gado kenan dole a samu almauruf alhaƙul mauruf abin da za a ci gadon nashi wa huwa ma yukhallifuhu almayyit min anwa'it tarika shine ko duk abin da mamaci ya mutu ya bari daga cikin nau'ukan kayan gado shi ake nufi da alhaqqul mawruf abin da aka mutu aka bari dole a samu wannan shi yasa mai alqalaidul burhaniya mun gana ta cikin wannan littafi goma sha uku akwai littafi alqalaidul burhaniya na gado ne ba shi da yawa baiti 113 ne wai sai ku dariya ta zai yawa ko rabin dubu bai ba mai alkalaidul burhaniya yake cewa yake cewa wa warisun warisun maurusu arkanuhu ma duna hatta wurisu ya ce wa warisun da mai cin gado muwarrithun da mai barin gado mamaci kenan maurufu da abin da aka gada nau kenan arkanuhu su ne rukunan cin gado ma duna ha taurifu babu wani rukuni na cin gado na hudu in ban da wannan dole a sami almuwarris wanda ya mutu ya bar gado a nan wanda ya mutu wanda bai mutu ba kayan shi bai zama na gado ba dole ku ta tsaye sosai da sosai malamai islamiyu kuke malamai kuke a makarantu wasu suna aiki ne a makarantar da take abin nan suke aikin kwakwale suna aiki ne a makarantu da ake makwakwalwa fiɗa irin waɗanda suke karantarwa a diploma ko a coe ko a jami'o'i na an tura musu ɗalibai ne suke makwakwalwa ɗalibai fiɗa haka ne ko baka ne kamar yau ne ba sau mutum zai je digiri shekara hudu ka ga malam masha Allah ko shekara uku kun fahimci wannan da kyau su haka idan ya samu idan malamai lakcarori da suke koyawa irin waɗannan wurare suka fahimci addini sosai da sosai ko me ko suke karantarwa za ga irin ɗaliban da ake yayewa ɗalibai ne da suka ɗalibai ne da suka san haƙƙin kansu suka san haƙƙin addininsu domin sun yi malaman su suna sarrafa kwakwalan nasu haka ne ko ba ka wani yanzu da yanzu me kuke bukata alqalaidul burhaniya ko arrahbiya almabhasul khamis shimfiɗa ta duk waɗannan al'amurra muna buƙatar su muka shiga gado kun muna buƙatar su saboda haka ba sai mun je wurin kuma in an faɗi arkan ka ce kai baka gane ba in an faɗi asbab ka ce kai baka sai na aka sani ba aka nufa ba ba wannan ake nufi ba yanzu muna almabahasul khamis shimfiɗa ta biyar shuruɗul miras sharuɗan cin gado yana da sharuɗa fa yana da asbab yana da arkan yana da sharuɗa sharaɗin farko cikin sharuɗan shi guda uku abin da sun zama uku uku kenan yanzu mun samu uku sau uku a samu ta haƙiƙu mautil muwarris tabbatuwar mutuwar mamacin tabbatuwar mutuwar wanda ya bagado ba shine almuwarris ba wanda ya mutu ta yaya za a same shi shine ya zama na dai gashi a mace ya rasu au ilhaqihi bil amwat ko a riskar da shi daga cikin matattu kalma faqudi kamar wanda aka nema aka rasa sai alkali yanke hukunci shi alkali wane a wuri kaza a wuri kaza karkashin karar da aka shiga rana kaza da kaza da kaza ya yanke hukuncin wane mai suna kaza na wane Allah ya mai rasuwa kun yi shiru a yanzu sai a kira ka a waya a ce mace ce yau shekara biyu ba ta sai inda mijinta ya nufa ba ana haka ko ba haka to kai mai fatawa sai ka ce yaya sai ka ce ga hukuncinsu alkali shi ya sanya za a yi ya lalubo ba dai yana da iyaye ba shi mutumin za a lalubo su za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza la'alla a makon ya aiko mata da cefane ba ta san shi ne amma ke ba fatawa babu irin lulluɓen-lulluɓen da ba za a yi maka ba amma mai alkali alkali zai iya sawa ɗebo kowa yana da uba yana da wani yana da wani yana kotu tana son ganin su dole su zo amma kai mai fatawa ne sace ce kai ai ɗan kaza ne amma alkali ƙarya yake yi ya ce wai alkali ɗan kaza ne dole ya amsa in ba haka ba yanzu ya kwana abin nan a mota wacce yake ba biya ya eh, zai ci abinci jahiz wata haƙaiku min zalik tabbatuwar mutuwa kuwa in ma bil shahada wal mu'ayana ko dai mutum ya zamana ya yi mu'ayanar mutuwar lalle a gaban shi wani ya rasu ya ga rasuwar wani ɗaya kenan au bil istifada ko kuma ta watsu a gari wani ya rasu kun yi shiru kun shiru zan baku ku misali ne fa yanzu mutuwar dan uwanmu Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Abdul Aziz a ya muka karbe ta ana farko ko a na biyu bil istifada kun lura da wannan ko shi yasa kake ganin idan aka ce wane ya rasu kake ganin yan jaridu da malami Ismail ya ce su ne wal murjifuna fil madinati kake ganin 'yan jaridu suna tuntubar 'yan uwanshi na kusa domin tabbatar da mutuwar ba a tuntubar kakakin gwamnatin jihar kwana tuntubar shi a'a sai a samu wani ɗan uwan mamacin na kusa a tuntube shi domin ya tabbatar da rasuwar to amma kai a matsayinka na ɗalibin ilimi wanda yake ɗan jarida ya ɗauki wannan ka'idan ne a wurinka da zarar an ce maka wani ya rasu kai ma sai ka ƙara gishiri a miyar ai wani ya rasu tun karfe goma na dare a ina wallahi yanzu wani ibu gomu waya shi waye ibu gomai ah, ha ba da Allah mecece al wahiyan tisharu a khabari mautihi bainan nas shine watsuwan labarin mutuwa shi tsakanin mutane au bi a adalain ko kuma da shaidar adilan mutane guda biyu to idan aka samu wannan tabbatarwa na ya rasu to yanzu an samu shari'i na farko kenan sai abu na biyu ta haƙiƙu warisi ba di mautul muwarris walau lahza ta haƙiƙu warisi tabbatuwar rayuwar wanda zai ci gado ɗin ba da mautul muwarris bayan mutuwar wanda za a ci gado shi wanda zai ci gadon ya zamana ya samu tazara na numfashi walau lahza ko da sakon ɗaya ne eh kun gane maganar wanda zai ci gado ya zamana ya samu karuwa ta numfashi na akan wanda za a ci gado din ya zamana wanda za a ci gado shine ya rasu da ya rasu ba da minti ɗaya ba sai wane ya rasu to kun ga yanzu na biyun shi zai ci mai gado saboda ya samu tazara na rayuwa ashe rayuwa ba karamin alkhairi take da shi ba amma sai ga malam mutum tun bayan sallar lisha ya tafi in yana tudun na tsira ne a can caga yake shan shayi can majalisun shi yake ba zai dawo gida ba sai karfe goma wani sha ɗaya wani sha biyu na dare yana aitan yake fira bai san wahalar rayuwa ba ba shi da lokacin istighfari ba da lokacin salatin annabi ba shi da lokacin karanta qur'ani ba shi da lokacin kaza malam dubi inda shari'a ta bamu mu na rayuwa zan muku tambaya a nan hatsari aka yi na mota a taci a wurin sai uba ya rasu kun gane wannan an ɗauki ɗa ana shigar da shi ƙofar general hospital sai ya rasu wa zai shiga da wani ashe kun gane maganar wannan ɗa yana rasuwa a daidai wurin uban ana mayar da shi gefen titi ana samun mai mota sai ya rasu a wurin mun lura da wannan to shine tahqiq abin nan tahqiqu hayatil warisi tabbatuwar cin gado tabbatuwar rayuwar wanda zai ci gado ba da mautil muwarrisi bayan mutuwar wanda iba gado a samu wannan tabbatuwa walau lahaba ko da da kiftawa da bismillah ne in ji baushi au ilhaqihi bil ahya ko a riskar da shi daga cikin masu rai hukuman a hukunce kalhamli kamar juna biyu bahaushe yakan ce juna biyu ne idan ya zama na cikin na halas ne amma in ba haka ba da ka ya ce wance tana da ciki misali asalin hausa nake ga muku to na kan titi ne ɗan gaban fatiya ne kun gane amma yanzu da yake hausa duk ta cakuɗe shi kenan saboda ka shi na baku kwaliti ɗan hausar karka ce kar wani ya ce mata ka tana ciki ka ce mai a'a ba haka ba ne hausar mai na haka take haka ake magana a kan to tambaya anan ita ce idan an rasu amma ba a san waye ya riga wafa tunda ku lura anan yace mana ta mautul muwarris yace mana ta hayatul waris eh to idan kuma an rasu ba a san waye ya riga wafa ina fata an gane maganar na motar ta afkara ni ana zuwa masu kai ceton farko sai suka samu gaba ɗaya mutum ne da ɗa da ‘ya'ya da mai ɗaki hidin sun rasu za su shiga nan juna saboda me an rasa sharaɗi shi yasa imamun rahabi rahimahullah yake cewa wa in ya mutu qaumun bi hadimin aw gharaq aw hadithin ammal jami'a kalharak haraq wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi fala tuwarris zahiqa min zahiqi وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب وإن يمت قوم إذا متى سكرسوا بهدم ta sanadiyar rusowar ɗaki kawai ɗaki ne ya rufta gaba ɗaya ana zuwa sai aka samu miji da mata duk sun rasu au gharak ko kuma suka nitse a ruwa kawai an tafi tsallaka kwale-kwale gaba ɗaya miji da mata sai suka nitse a ruwa ko ɗa da uba da sauransu gaba ɗaya ba a san waye ya riga ba wannan babu gado tsakanin sai ya ce wa in ya mutu qaumun bi hadimin aw gharaq aw hadisin ammal jami'a kal harak ko ake gobara wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi ba a san waye ya riga rasuwa ba to kai mai raban gado fala tuwarris zahiqan min zahiqi karka gadar da wannan akan wannan wa uddahum ka annahum ajanibu saboda haka sai ka lissafa su kamar su mabambanta ne fa haka zal sadidu as-sa'ib wannan ita ce magana ta daidai ita ce magana wacce take garau haka al rahabi ya faɗa a cikin littafinsa bughyatul bahis jumalul mawaris sai abu na uku sharadi na uku al-ilmu bi irsi mutum ya zamana yana da ilimi na sanadiyyar cin gadon nashi zai ci gadon wani saboda ne me asbabul miras nasabun asbabu mirasul wara kullun yufidu rabbahul wirasa waye nikahun wa wala'un wa nasab ma ba da hunan lima warisi sabab to kaga yanzu kai da zaka ci gado din ka ci gado ne ta sanadiyar nasab dole ne ka san wannan ka gado ne ta sanadiyar abin nan an nikah auratayya dole ka san wannan ko ta sanadiyar alwala shine malamin ya faɗa yace faqad yakunu sababuhu alqaraba shine annasab kenan awin nikah ko auratayya awil wala ko kuma bada da abin nan ko kuma yantawa waɗannan su ne sharuɗa da suke tare da gado ana fatan mun gane su to ga wani yana daɗin nuna mana jaharci mutumin da zai ce wai wai ya raba gadon shi bayan an ce ta haƙiƙu mautil muwarris tabbatuwar mutuwar wanda irasu shi kuma yanzu shi a rayu yanzu za mu isa zuwa ga shimfiɗa ta shida alhukukul muta'alliqatu bi tarikatil mayyit haƙoƙi da suke rataye da abin da aka bari gado haƙoƙi da suke ta yanzu duk ga wannan abubuwa da muka ambata za su taimaka maki wurin screening in kin zo kai ne alaka ka da mamaci wallahi da mahaifiyata da mahaifiyar sun karantar a jami'a lokaci guda eh shi ma ya zo ne na'am an ji naka kai kuma me alaka ka da ita da mahaifiyata da mahaifiyar shi suna da alaka ta biki suna da tintini suna da biki wannan tana wa wani turmin zani kai kuma naka fa tun tare aka haife su ma'ana da ranar da an zo faɗan haihuwar wane sai aka samu wane shi ma ya rasu ya abin nan an haife shi saboda ka rana ɗaya aka haife su shi ma ya zo yana so ya ci gado kai kuma fa a'a ɗalibi na ne a gaba na ya fara tun daga farko har ƙarshe kai ma an ji naka ce kuma fa E, wai su ma sun zo magada ne e kun lura da wannan kwato dole kun ga ana buƙatar a san asabab zai taimaka maka lafiya a'a makwautan juna muke da muke zama unguwan daji tare muka zauna da muka sai gida a baso tare muka siya muka koma can eh? to kaga shi ma duk an jira shi wa shi ma ya zo cin gado ne to haka yanzu sanin waɗannan al'asbab da waɗannan shimfiɗoɗi za su taimaka maka sosai da sosai ko mu ce shimfiɗu za su taimaka maka tantance suwaye za su ci gado wani ma ne haka almabazu sadis yanzu ga gadan bayan duk kin gama screening yanzu ga abin da za a raba gado din waɗanda haƙoƙi za a cire shi ne abin da za mu yi magana kusan gadon practical za a yi shi tatbiqiyyan amaliyyan za a yi shi yi za muka yi wurin akwai wurin rubutu akwai wurin karatu manna fatan kowa ya rubuta sunan shi da izinin Allah ta'ala gobe kowa zai san a wace majmu'a yake yana al ula ne ko yana asaniya ko yana asalisa dan zamu ba da aiki الحقوق المتعلقة متعلقة بتركة الميت haƙoƙi da suke rataye da abin da mamaci ya mutu bari abu na farko ma'unatu tajhiz hidimar binne shi ma'unatu wacce shari'ar musulunci ta yadda da ita shine ka kafnin kamar sayan likafani eh kamar za a sayi likafani ne a cikin dukiyar shi mamaci eh domin musulunci ba addinin bara ba ne allahumma sai idan a masallacin ku dama akwai likafani kowa ne ya so ya bayar duk wannan isani ne kun gane shi kenan amma in dai babu to a cikin dukiyar za a saya za a sayi na masu haka sai an biya a cikin dukiyar za a biya sai an sai filin da za a haka a cikin dukiyar za a cire a'a sai an nemi izini sai an yi rubuce-rubuce sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk a cikin dukiyar za a yi domin wannan suna da alaka da ne mamaci mun gano wannan allahumma idan waɗansu suka yi shi kenan amma muna so ka san meye matsayin musulunci akan waɗannan sabili da haka idan na tambaye ku na ce abincin da ake girkawa a fito da shi shi kuma fa eh bai alaka da mamaci sabili da haka idan aka yi rasuwa ku da kuka ji rasuwar ku ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku girka abinci ku kai gidan rasuwa lokacin da rasuwar Ja'far ta zo sai ya ce isna uli ali Ja'far ni ta'am ku yi ma jama'ar gidan Ja'far abinci ku kai musu fa innahu ja'ahum ma yushghiluhum abin da zai shagaltar da su ya zo musu labarin mutuwa ya sun dumauce to yanzu da zafin mutuwa za su ji ko kuma da ku da kuka kwaso cikinku kuka zo kawai a girka abinci a fito muku da shi eh duk mutumin da ya san wannan ne to ya san dukiyar mara yake ci Allah ta'ala ce innal ladzina ya'kuluna amwala litama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira eh kun gane wannan da kyau ko shi sa aliyu na mangi ike cewa shin ina aka san majaza addu'a baitin janaza nan ga malam mai gamaza wanda bai kome da tambaya ba ba sanin kabali ba ba ba'adi wai ina ma aka san yin addu'a bayan an yi jana'izan mutum a dawo gida kuma a zo ana cewa salati goma ga annabi a karanta fatiya duk ku kuke karanta ma kanku a yi isa goma kafa goma sha ɗaya-ɗaya dukkan ga kake wa yanzu baka yi mamaci ba Allah yanzu baka yi mamaci ba dan cewa dan kake astaghfirullah astaghfirullah ko ba kai ke ba to idan kace astaghfirullah shine ni ina neman gafara eh har yanzu baka yi mamaci ba qul wallahu qaba uku dai har yanzu baka yi mamaci ba amma Allahumma ghafir lahu warhamhu yawwa yanzu kai mishi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa akrim nuzula wa wasi khala yanzu kai mishi amma duk wace istighfari goma sha ɗaya da kai kanka kaiwa duk ayatul kursi da kai kanka kaiwa idza jaa da kai duk kanka kaiwa Allah ta'ala ya sauke a gani to amma sai ga ana ta girka abinci daga gidan mutane ana fitowa shi kuma nan ya himma na yake ce ma sa fa suka sake suka sake ba za su rasa ba a wurin jana'iza nan ya tattara cefanansa duk cefane nan Allah ta'ala ya sauke ko dai ya tattara cefane ya kai gida shi ya wuce wurin jana'iza Ah, ba kwa gani idan aka zo sadaka uku ko sadaka hudu ko sadaka arba'in ko sadaka talatin sai a ce gidan fa akwai sai ga an kara addu'a amma in gidan talaka ne sai a hoge ɗaiɗi a wuce kun yi shiru duk wanda ya ci wannan ya san ya ci dukiyoyin marayu abincin da aka girka a gidan mutane gidan mutuwa aka fito da shi na kayan gado da aka girka aka fito da shi ka san ka ci dukiyar marayu saboda haka da zaran kaji an yi rasuwa sai ka bada umarni cewar a girka abinci karka ya tsammanin to ai yanzu karfe goma ne na safe karfe goma na safe janayizan an fara ya san yaushe ake fara ake gama saboda ka a girka to an fara karfe goma na safe yaushe za a gama saboda ka da zara an yi wannan kawai sai ka ce a girka abinci sai a dinga shigar da abincin makwabta cikin gidan mana abincin al'umma kenan sai ya zamana in mata kama a fito da shi abincin da kuka aika ne shi ake fitowa da shi amma sai ga suna jin zafin mutuwa kuma ana buɗe su ana ɗebo shinkafa ana girka wa mutu do Allah da me za su ji abu na biyu addiyunul muta'alliqati bi aini tarika dole a cire bashin da suke da alaka da dukiyar mamaci karrahan kamar jingina mamaci ne ya rasu amma kafin rasuwarsa ya jingina da motar shi to kun ga yanzu motar ita mu'allaka ce ita ba ta mamaci ba ce kuma tashi shi to kun ga yanzu sai an cire a cikin dukiyar an je an biya wancan jingina sai a karɓo mai motar to kun ga duk a cikin dukiyar za a yi mun gane wannan za a cire wannan hakan nan kuma ko da waɗanda suke bin salari ne ko ake bin mai kuke kiran shi gratuity da sauransu wanda yake zai ɗauki kwana arba'in wata biyu wata uku wani har wata shida yakan kai bai fito ba to duk faɗi tashi na zuwa abuja na waye duk cikin cikin kuɗin ne za a cire sai allahumma in wannan ya ce ya yafi to amma ina fatan ku fahimci da ruwan ciki ake jan na rijiya eh ko ba da ruwan ciki ake jan na rijiya ba yawwa abu na uku addiyunul mutlaka su ne gamamman bashi da ake bin mamaci sawa'an kanat lillah aw li adami daidai ne wannan bashin na Allah ne ko kuma na mutane ne eh kamar ya bashin Allah ta yi alkawarin in Allah ta'ala ya sa ta sauka lafiya sai ta yanka wani katin bajiminsa wancan bajiminsa sai ta yanka shi Allah ta'ala kuma ya sa ta sauka lafiya kun yi shiru kun ga yanzu wancan baji mun san sai a yanka shi a matsayin nazar ke na yufuna bin nazri wa yakhafuna yawon kana sharhu tsira. wannan waye da neko da ike rubutawa in Allah ya da, da zaran inda ya rubuta ya ci to sai ya ba da sadaka ta naira dubu talatin aka rubuta kuwa masha Allah daga A yana samu shi kenan kuma sai ya rasu aga sai a cire dubu talatin a ba sadaka domin wannan haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki au adami ko kuma haƙƙi ne na mutum ya ci bashi a can ya ci bashi a can to ga wannan sai an cire su domin da Allah ta'ala ya ba da waɗannan bayanan sai ya ce min ba ba'di wasiyyatin yusi biha min ba'di wasiyyatin yusina biha min ba'di wasiyyatin tusuna biha min ba'di wasiyyatin kun yi shiru yusa biha audain ko min ba'di wasiyya kun ga waɗannan duk ana cire gado ne waɗannan lissafi da aka yi min ba ba'di wasiyya bayan an cire wasiyya kamar yadda bayani za su zo nan gaba kaɗan audain ko kuma bashi sai abu na hudu alwasaya bi abu na hudu shine a cire wasici da mamacin yi da abin da yake fuluf ɗaya bisa uku bi akal da kuma abin da yake ƙasa da ɗaya bisa uku sai an cire su sannan sai a shiga game ga gado mun gane maganar kamayya fuluf shine ɗaya bisa ukun dukiyar shi da ya rasu ya ce a ɗauki dubu talatin a bawa ne watakila ya ga baya cikin magadin shi kun gano wannan to amma kuma sai ime wasici ya ce a ɗauki dubu talatin a bashi shi mamacin abin da ya bari dubu hamsin za a ba wancan dubu talatin domin yanzu in kai raba dubu talatin gida uku za ta baka nawa abin nan dubu hamsin an ka raba ta gida uku kun yi shuru za mu fara lissafi kuma kwanan nan to kun ga shi kuma ya ce a bada dubu talatin waga wannan ba za a zartar da wannan ba saboda haka sai a dawo da dubu talatin ɗin ta koma ƙasa malam mai cece dukiya mutum yana da ita bashi da ƙarfin da zai hukunci a kanta dukiyar shi ce amma ba a yadda ya ci da abin da yake samar ɗaya bisa uku ba ashe dukiyar ta Allah ce wa atuhum min malin lahin lazi ataku ku basu daga cikin dukiyar Allah da ya baku dukiyar ta Allah ce yasa ga yake hukunci ya ce ba za ka ba ka da ta cewa akan abin da yake ya wuce ɗaya bisa uku nata saboda haka sai an cire a abin nan wasiya to amma ya yi wasiya da dubu talatin abin da ya bari naira dubu ɗari E za a cire saboda me saboda abin da ya yi wasici ɗin ƙasa da wasiya ne to abin da ya bari naira dubu casa'in ne na baku duk waɗanda za su yi rabon gado ne to ya mutu ya bar kuɗi naira dubu casa'in 90,000 ne dubu casa'in a wasu ko ya ce alwasaya bi thuluth yin wasici da ɗaya bisa uku bi aƙal da fi aƙal daga nan abin da yi ƙasa to kun ga za a cire kenan saboda cicif amma da dubu talatin da ɗaya ne sai a cire ɗayan ba ta shi ba ce sai an gama wannan sai a je ga na biyar shine nasibul warasa rabo kuma na sauran magada sai a zo a raba mai cin nisfi ya ci nisfi mai cin rubu'i ya ci rubu'i mai cin kaza mai cin kaza mai cin kaza kuma kowa ya zai ɗauki nashi kasafin bayan an cire waɗannan eh waɗansu ne alhuquq almuta'alliqatu bi tarikatil mayyit haƙoƙi da suke rataye da abin da mamaci ya mutu ya bari na gado a ayar kuma Allah ta'ala ce min badu wasiyyatin yusi biha audain a ayar mai aka fara gabatarwa eh to amma kuma a nan me aka fara gabatarwa bashi sai malamai suka ce a can ubangiji allah maɗaukin sarki ya fara gabatar da wasu ce domin ya nuna mana mahimmancinta eh ɗaya domin na biyu kuma la'alla wanda ake wasiyya ba zai iya magana ba amma mai bashi fa zai iya magana sai aka gabatar da wasiyya aka jinkirtar da bashi min badi wasiyyatin yusi biha aw mu ƙara ɗaya lokaci ya ja saboda haka waɗannan shimfiɗa za su zame mana waɗannan muƙaddima za su zame mana muƙaddima daidai gwargwado akan abin da muka tasa a gaba da izinin Allah ta'ala gobe kai tsaye kenan zamu fara saboda duk shirye-shirye da izinin Allah ta'ala sun kammalu shawarar da muke bayarwa shine ya zama mutum ya yi sallar la'asar ana musamman yanzu da yake kusan kowa kayan karatu ya je gare shi kun fahimci wannan da kyau subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai sanarwa kowa ya zauna inda yake